auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ka ba mu dama kowane lokaci cikin wannan sati na lahadi inda muke gabatar da karatu cikin littafin adai da ikon Allah da yadda ce kamar yadda an ka saba ko mun koma dawa inda malam nasir zai ci gaba da karanta su a cikin wannan littafi mai albarka Allah ka taimake mu shi ba mu nasara a cikin wannan amin su amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلائم الصلاتين الكاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيورانا اللهدي قوم قوة ربيع الأول hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyu ga watan ɗaya 2014 mun zo wannan shiya mai albarka ta hungumawa domin munasaba ta karatu na muktasar al'akhdari na abdurrahman al'akhdari rahimahullah a yau muna karatu na biyar. a cikin wannan littafi na muktasar al'akbari a satin da ya gabata an tunwaye magana a kan muƙaddima daga cikin abubuwan da aka ambata shine cin dukiyar mutane ba tare da jin daɗin rayuwarsu ba ko kuma ci da ceto ko kuma ci da addini daga cikin ci da ceto aka yi bayanin cewa kamar mutum a kwace masa kaya ba tare da haƙƙi ba kana da alhormar da za ka sa a mesan masa kaya ne amma ka ce sai kun yi jinga sannan za ka an so masa wannan kayan nashi wannan ci da ceto kenan ga ka'ida duk da aika ka mutum ya yi kasau mai abu sai aka rage mai sanadiyarka don alhormarka to ba za ka ɗauki wannan abu ba dole sai ka kawo mai kuɗin sai in shi ya baka yadda aka rage din. ko kuma ci da addini shine ka yi shige irin na salihan bayi domin mutane su doki mutum kake salihi domin su baka abu ka kara da addini domin ka samu duniya kenan aka yi bayani akan jinkirin sallah bisa ga lokutan da aka zaɓa a yi sallah ɗin daga ciki haddai zuwa aka yi bayani akan kissa ɗin nan mai ban tsoro wacce wadda ke jinkirin sallah din nan ta ƙabarinta ya kama da wuta din nan akwai wata ma wadda ta yi ta so kama da haka a cikin littafin rihilatul khuludi addar al-akhira na farfesa mustapha murad hafizahullah ya ce wani mutum ne yana wasa da sallah ko da aka tona kabari a sashi aka ga kwamarci aka tona wani a sashi aka ga kwamarci aka tona na uku a sashi aka ga kwamarci ta aka yi ƙoƙarin aka hidda wannan macijin a ciki amma ana sa shi shi wannan a ciki sai aka ga macijin ya huda ya shiga a cikin wannan wurin masu rakiya te suna jin kaririyar ƙasar wannan mutum wanda an kasa a cikin kabari dudde wannan saboda matsalar jinkirin sallah haddai zuwa inda yi muna magana ya ba mu wata ƙa'ida kulliya cewa haramun ne mutum ya aikata komai sai ya sami a hukuncin Allah a ciki sannan ya zanka tambayan malamai duk abin da zai yi bayan haka abubuwan nan guda arba'in da aka faɗa bi lahi ta'ala idan mutum ya siffantu da su zai samu arzikin duniya da lahira abin da yasa ya yawaita magana a kan miyagun ɗabi'u wurin 27 amma su ɗabi'un ƙwarai guda goma sha uku ya tsaya saboda su ayyukan alheri kowa na iya su na kirki da wanda ba na kirki ba amma miyagun ɗabi'u sai na kirki ke iya barinsu sannan ita rayuwa sai an yaƙi da ita domin akwai wasu daga cikin magabata wanda da rayuwarsa ta nuna mai ya aikin sabo kullum tana nuna mai ya aikin sabo bai yi ba sai ran nan ya sanya hannu a cikin wuta sai ya jaye da ya ji zahi nan yana haɗa da rayuwa ta yi ya ce to yanzu ga ki na sa hannuna a cikin wuta amma ba ki ɗauki ga wutar ta duniya ba amma kuma kina iza ne abinda zai jawo muna shiga wutar lahira bayan haka aka yi magana a kan tsarki aka ce tsarki ya kasu gida biyu akwai tsarkin hadasi akwai tsarkin habasi aka yi magana akan kashe-kashe ruwa guda uku akwai alma'u ɗahirul maɗahiru kuma su ne alma'u ɗahuru kuma su ne alma'ul mutulak su ne ruwan da ba wani abu da ya shiga a cikinsu ruwa na biyu su ne alma'u ɗahir yayin da wani abu ya shiga a cikinsu idan bai canza su ba makaruhi ne a yi amfani da su in wasu waɗanda ba wani abu da ya shiga a ciki amma in ba wasu sai su to ya halatta a yi amfani da su amma abin da zai shiga ruwa ya canza su abu biyu ne idan abu mai tsarki ya canza su misali kama a ce kunu ko hura ya shiga a cikin ruwa ya canza su to nan sunansu alma'u ɗahiru sannan hukuncinsu daidai shike da hukuncin da abin da ya canza su kamar da mai mahutasar ya ce wa hukmuhu kamugayyirihi hukuncin ruwa kamar hukuncin abin da ya canza su a nan wa'annan ruwan da kunu ko hura suka shiga suka canza su to sai a diba ana al'ada da su irin sha amma ba a ibada da su irin alwallah don me saboda ai abin da ya canza su ana sha ne shi ne huraɗin nan ko kunu to don me ba a ibada da shi saboda abin nan da ya canza shi ba a ibada da shi domin ba za ka ɗauko hura ko kunu ka yi alwallah da ita ba to don shi ɗaya ne ruwan da kunu ya canza ko kuma hura da dai sauransu to hukunci ne hukuncin hura din nan to su ko na uku na ƙarshe su ne waɗanda najasa ta canza kamar yanzu hitsari ko jini ya shiga a cikin ruwa da suka canza to gaba ɗaya ba a al'ada da su ba a ibada da su don mi ko ga al'ada irin sha irin abinci ba a yarda a yi da jini ba don haka ruwan da jini ya canza jinin nema ma gaba ɗai haka kuma yadda ba za ka yi alwala da jini ba ko hitsari to ba za ka yi alwala da ruwan da jini ko hitsari suka canza ba shi azzancin ne muhutasar wa hukumuhu ka mugayyirhi hukuncin ruwa kamar abin da ya canza shi za a bashi hukunci bayan haka sai takaitaccen bayani akan abubuwan da wannan littafi ya tara shi wannan littafi ya tara fasali-fasali har so goma sha bakwai fasali goma sha bakwai da babi guda fasali na farko shine bayani akan tsarki fasali na biyu bayani idan aka ga najasa ga jikin mutum ko ga tufafi ne ko da yake sallah na uku farillan alwalla na hudu abubuwan da ka walwale alwalla na biyar abubuwan da idan mutum bai da alwalla bai halatta ya aiwatashe su irin rika alkur'ani na shidda abubuwan da idan suka faru gare ka dole ne sai ka yi wanka irin janaba na bakwai bayani akan wankan tsarki shine wankan janaba ko kuma na shigowa ga musulunci ko na biki ko na al'ada na takwas bayani akan taimama na tara bayani akan al'ada na goma bayani akan biki na sha ɗai bayani akan lokutan sallah na sha biyu bayani akan sharuɗan sallah na sha uku sharuɗan da ke wajabtar da kai sallah na sha hudu farillan sallah na sha shidda bayani akan hasken sallah na sha biyar na sha shidda bayani akan halulluka guda bakwai da mai sallah ke haɗuwa da su na sha bakwai na ƙarshe shine bayani akan rankon sallah shi wannan fasali na sha bakwai na ƙarshe shi ɗai ne adda babi guda shi ne babi wanda zai bayani akan sahau kusan goma sha shidda ɗin nan daga tsarki har zuwa hali bakwai halin halulluka guda bakwai da mai sallah ke haduwa da su kusan su an rabin littahi in an kacire mukaddima shi ko fasali na sha bakwai na ƙarshe kusan gaba ɗaya fasalin ga kawai tare da babi ne shi ya kwashe rabin littahi ne bayani kan rankon sallah da kuma bayani akan sahau domin ahalari gaba ɗai bai wuce shahi arba'in ba muna roƙo Allah subhanahu wata'ala abubuwan nan Allah ka yi muna buɗinsu inda za mu tashi shine fasali na biyu Faslon fasali kenan idza ta'ayyanatin najasatu gusila mahalluha idan najasa ta ayyana abinda aka nuhi ta ayyana ga tufafinka ka gaga inda najasa tattabe ka la'alla digo guda ko biyu ko uku ko kuma wurin da kake sallah ko kuma ainihin jikinka fatan jikinka najasa tattaba kuma irin najasar da ba a yi rangwame gare ta ba wacce ba ta da kaɗan ne kamar hitsari akwai wacce adda kaɗan ne kamar jini to izan ta ayyana ma'ana kaga inda tattaɓe ka gusila mahalluha a wanke wannan wurin nata kawai idan ga tufafinka ne ka wanke wannan wurin da tattabe ka ba sai ka wanke saura ba idan wurin da kaka salla ne a wanke wannan wurin da tattaba ba sai an wanke dukkanin inda aka salla din ba idan ga jikinka ne ka wanke wannan wurin kawai ba sai ka wanke dukkanin jikinka ba tunan kenan amma fa'inil tabasat gusila thawbu kulluhu idan najasa din ta rikitarsuwa ma'anar rikitarsuwa shine ta watsu aka rasa gane iyakar inda najasa tattaɓe tuwahinka ko kuma wurin da kake yin sallah kama a ce masallaci ko kuma fatar jikinka gusula thawbu kulluhu gaba ɗai a wanke tuwahi gaba ɗai domin hadisi ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka bar abin da kake kokonto ka yi abin da baka kokonto domin idan ta watsu abin ya yi yawa na watsu wata sai ka kama ganin aiki da wuri ka zane, da wuri kaza ne sai ka wanke su ya yi ma inda ka wanke ba na jasad ko kuma ya zanka wanke wasu wurare amma wani wuri kuma baka wanke shi ba to amma mai makutasar ya yi magana cewa wanda adda taggo guda biyu abinda aka nihi taggo da wando idan najasar ƙasa ta same shi to wando ne ɗaya zai wankewa gaba ɗai banda tagguwa ta idan kuma sama ta same shi taguwa ta ɗai zai wanke banda wando ne a nan ya yi daidai da hukunci na kashi ga shari'ar musulunci idan wanda ya kashe wani ya ayyana kuma aka ya tabbata cewa shi ɗaya ne ya kashe shi ba tare da haɗin kan wasu ba to shi ɗaya za a kashe amma idan wasu suka haɗa kai mutane taro da yawa suka kashe mutum to ko gari ne gaba ɗai balle kila mutum goma ko ɗari to gaba ɗai za a kashe su kaga kenan kamar a ce idza ta'ayyanatin najasatu gusila mahalluha idan najasa ta ayyana a wanke wurin ta ma'ana idan aka samu wani ya kashe wani shi dai za a kashe ya ayyana kenan fa in iltabasat idan ta rikita suwa ta watsu ma'ana jini ne ya watsu ga mutane gusila thawbu kulluhu a wanke tuwahi gaba dai ma'ana duk a kashe wadda sun kai aikin gaba dai to bayan wannan sai kuma wata magana guda biyu zuwa uku a cikin wannan fasali na ɗai ita ce mutum ne ya zauna ga wani wuri ya isko sanyi misali ya zauna a nan sanyin nan yana yi wa ruwa ne kuma yana yawa hitsari ne bai da tabbaci idan yana da tabbacin ruwa ne an san ba matsala idan yana da tabbacin hitsari ne an san ba matsala to amma a nan abinda an matsala yana shakku shin ruwa ne waɗannan ni zauna sama gare su ni isko su ko kuma najasa ce don in harko tabbas ruwa ne an zan ba zai wanke ba in tabbas najasa ne an san ba matsala zai wanke amma nan sai shakku ya shiga to shi ne zai fara magana da shi ya ce wa man shakka wanda ya yi kokonto fi isabatin najasati ga samuwan najasa yayin da ya zauna ya iskota to tun da kokonto ya shiga na doha shiyayyawa ruwa ga jiki ne sai ya ɗebo ruwa masu tsarki sai ya yayyawa ga tuwahi ne da ya zauna wannan wurin to sai magana ta biyu Shi ne na jisa yanzu ita ta iskoka kunga akwai bambanci nan kai ka iskota ka zauna na biyu kuma ita ta isko ka kamar misali mutum ya wuce a watso mai ruwa da wani gida to shi ne ce ko kuma kila mota ta wuce ta watso ma mutum ruwa ga jiki to shi ne ce wa in asabahu shay'un idan wani abu ya same shi wannan abin shakka yana mai kokonto yana shakku fi jasatihi ga cewa wannan abu na jasa ne an san in ya tabbatar da ba jasa ba ne ruwa ne ba wata matsala amma in ya tabbatar da na jasa ne an san ba wata matsala domin ya tabbatar da turahi ne ba su da tsarki amma matsala bai da tabbaci shin ruwan nan najasa ne ko ba najasa ba ne to fala na alaihi ba ya yi ruwa gare shi shikenan ya tafiyarsa ba zai komi ba ga ashe akwai bambanci in ka iske abu kana shakkun najasa ne to dole sai ka yi ruwa amma idan abu samun ka yayi kana shakkun najasa ne ba za ka yi faruwa ba Shi ne mai misbahu salike magana auma alal mujtazi mimma sala wa dukkan muslimu fi maƙala. A nan, malamai sun nuna ba ma sai ka tsaya tambaya ba tunda kana shakku kaɗai tafiyarka to amma in haka tambaya to ka sani wannan da za ka tambaya sai in musulmi ne domin in musulmi ne ka tambaya ka ce ruwa aka watso min a wannan gida shin ruwan masu tsarki ne ko masu najasa idan ya ce ma masu tsarki ne sai ka yadda idan ya ce ma ba masu tsarki ne ba ka yarda saboda musulmi ne a wani wuri ma cikin akarabul masaliki an ce wasu al'adala ko musulmi ne sai yan adali ne sannan za ka yarda kaga kenan mijawon ga tsaurara tambawa da ka tsayayi to a nan yi ba ma adali ba ne kai ba ma musulmi ba ne ya yi kahiri ne misali to a nan in haka tambe shi idan ya gaya ma masu najasa ne ba za ka yadda ba domin yana son ya yi wasa da hankalinka ne idan ya gaya ma masu tsarki ne ba za ka yadda ba domin yana son ya ɓata mami addini don haka kenan ni an magani kenan idan gidan kahirrai ne aka watso ma ruwa kan ma ka tsaya tambaya shi kenan ka tahi ka ɗauki najasa ce sai ka ciro wa'annan tuwahi amma idan gidan musulmi ne in dai kana shakku ba tabbaci kila baka ji wani warin kwata ba komi to ka tahiyar ka. in ko haka tambaya to sai kayi amfani da abin da suka ce maka sai na uku sai ce wa man tadakkaran najasata wa huwa fi salati qada'a illa an ya khafa khuruj alwaqti wa man tadhakkara najasata wanda ya tuna wata najasa wa huwa fi salati alhali wawu haliya ce alhali lokacin da ya tuna ta ya rige ya shige cikin sallah misali mutum na isha'i sai ya tuna ashe wandon nan da yassa bai da tsarki ko ya tuna ɗazu bayan ya yi alwalla kwata ya taka kwata da dai sauransu to anan kaɗa'a shi kaci sallan nan ya tahi ya wanke najasan nan sannan ya dawo to a nan, idan liman ne sai ya sa madadi kuma sallan mamu ba ta lalace ba idan mai salla shi ɗai ne a nan in ya yi raka'a guda sai ya ƙara biyu ya hita daga shafa'i sai ta he gyara abin sannan ya dawo in mai sallah shi ɗaya ne amma idan mamu ne mai bin liman ya tuno matsalar najasa to yana cikin kurkukun liman guda biyar ɗin nan don haka zai ja sallah haka na a yi ta tafiya ta lalace bayan an ƙare ya taho da baya ya mai da wannan sallah ɗin to amma a nan in akwai lokaci kaga ya tuna sannan akwai iko shine lokaci sai ce amma illa an ya khafa khurujal wakti amma banda in yayi gudun kan lokaci ya hita Ga shi tabbas ya tuna najasa amma kamin ya tahi ya wanke wannan najasa watakila har ya sake alwalla ko da yaka dawowa kila la'asar ce abbe yi ba rana ta faɗi ko kuma isha'ita ita abbe yi ba alfijir ya keto to a nan ya ɗai ci gaba da sallah ta nan. saboda ga tunawa amma babu ƙudura bai da iko saboda bai iya tsaye da lokaci kenan ana abin da za a lura da mutum ya yi sallah da tsarki amma ba cikin lokaci ba to shari'a ta gwammace ya yi sallah ba da tsarki ba amma ba ta zaranko ba wannan shi za mu fahimta a nan to ji wannan bale mutum za a ga lahiya ba wata matsala ya bari sallah ta zama masa ranko saboda ba a son ko da mutum ka yin ta wajen wajen lokaci an yadda ko da rashin tsarkin ya yi ta din to wannan a ɓangaren mata abinda za su lura ashe idan mace na ɗauki da jariri kila ta samu matsala kwana ɗauke ta amma ba na ganganci ba sai can la'asar rana ta yi kusan haɗuwa ko kuma su subahin rana ta yi kusan hitowa tana sallah jaririn na goye a nan idan ya yi mata hitsari ko kashi to a nan shi kenan in abinta ta hita ta tsarkake wannan abin da ya mata ko da ta kadawa lokaci ya hita to ta ci gaba da sallarta ta haka nan amma idan ya mata hitsari din nan ko kashi akwai lokaci to dole idan ta yi raka'a guda in dai bata yi raka'a ko guda ba ta dai sallame in ko ta rige ta yi guda ta ƙara biyu in ta yi uku ta yi da hudu amma ba su yi ba sai ta tahi ta tsarkake jikinta sai ta dawo ta kabbarta wata sabuwar mai sabuwar sallah to da fatan za a kula kwarai a nan rashin tsarki ya taho ma alhali kana cikin mi sallah ka tuno to sai kuma na ƙarshe a cikin wannan shine baka tuna ba sai bayan ka ƙare sallah gaba ɗai kun suna da bambanci to ne ce to man biha shi ko wanda ya salla da najasa nasiyan alhali ya mance wata zakara ya tuna amma da salami bayan ya rige ya sallame mutum ne yana da najasa ga jiki ne ko ga tufafi ne ko wurin da yake sallah amma sam sam sam bai tuna ba sai da an ka ƙare sallah gaba ɗai to anan a da filwakati ya mai suwa in akwai lokaci za mu cin wata ƙa'ida kulliya cewa wa kullu i'adatin fil waqti fahiya fadilatun duk matsalar da za ta kama ka a ce ka mai da sallah in akwai lokaci to mai su wannan mustahabbi kamar mutum ya yi sallah ashe bai dibi alƙibla ba ko ya yi sallah wuri mai najasa ko ya yi sallah da tufafi mai najasa sai da ya sallah mai ya gano to ko akwai lokaci mustahabbi ɗaya ne ya mai da sallah tun da ya rigi ya ƙare amma in babu lokaci ko ya so ya mai suwa shari'a ba ta yadda mai suwa ba shi nan sallar ta yi to bayan wannan fasali wanda ciki ne mun fahimci idan mutum ya ga wurin najasa zai wanke ta ita ɗai amma idan abin ya watsu to gaba ɗai zai wanke tufafi ne in kuma jiki ne ya wanke jiki ne gaba ɗai in wurin da yaka sallah ne kama a ce masallaci ya wanke gaba a wanke gaba saboda gudun kan wani ya sallah inda addami inda adda najasa sannan akwai bambanci idan ka isko najasa in kana shakku ka isko abu kana ganin najasa ne ko ba najasa ba ne to sai yi ma'ana kayan horuwa ga wannan tufafi naka amma idan wani abu samun ka yayi kana shakkun najasa ne ko ba najasa ba ne ka ɗaya hiyar ka an yayi ma ba sai ka tsaya tambaya ba in kuma ka tambaya ga sharuɗa can sannan idan mutum ya tuna najasa yana cikin sallah sai a diba idan akwai lokaci mu yi bayanin illiman ne in mamu in mai sallah shi dai akwai yadda zai yi idan kuma ba lokacin mutum ya ɗai ci gaba da sallah ta haka nan saboda babu iko na ƙarshe ya nuna in sai da mutum ya ƙare ya tuna najasa misali kama a ce mace ce ta ɗauki yaronta tana sallah alhali na da pampers shi wannan pampers ɗin nan ashe yaron ya yi kashi a ciki amma ba ta sani ba sai da an ka ƙare sallah gaba ɗaya ko da tadiba a shi ya tsari ko kashi to wannan mustahabbi ɗaya ne ta mai da sallah ɗin ko akwai lokaci amma da fatan za a kiyaye bayan haka sai fasalin wani fasali na uku cewa fara'idul wudu'i farillan alwalla sab'un bakwai ne kamar yadda aya alkur'ani ta zo da su a cikin suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم zuwa ƙarshen aya ya ce na ɗai an niyatu niyya ita niyya kullum ita akuwar tahiya ga dukkanin lamari domin hadisi yana cewa innamal a'malu bin niyyati to na daidai niyya ashe shaida mutum ya taho zai yi alwalla ya ɗauko albuta misali gaba gare shi yammance da niyyar alwalla sai da ya gama can ya tuno to suna ne kai wanda ya wanke jiki ma'ana ya wanke inda aka alwalla amma bai alwalla ba saboda bai yomi ba bai niyya ba kenan anan abin lura idan mutum ya tuho zai yi alwala in zai wanke huska dannan zai so niyyar farilla sai ku an lura a domin idan zai wanke hannuwa ne da kurkurar baki da shaƙa ruwa da yacewa duk sunnoni na don haka niyyar sunnoni zai musu amma inda zai fara niyyar farilla idan zai wanke fuska ta idan ne niyyar farilla alwala take somawa na biyu wa gaslul wajihi wanke fuska farilla ne ita fuska faɗinta shine daga wannan kunne zuwa ga wannan kunne domin abin da za a lura suna barin lum'a nan wurin horin ga wanda mai kurdu ba ya magana cewa min bayadi idan za su wanke fuska suna barin lum'a nan kila ba yan gaɗari na za ka ga alamun dai in mutu ya wanke a kowasu alamu nan lokacin da jiki ka bushe bushe to har yanzu bai wanke mi ba bai wanke fuska ba don ita matsalar barin lum'a ga farilla kamar ba ka wanke abu gaba ɗaya ba domin lum'ar farilla daidai take da kabar farilla din gaba dai a nan amma haɗin huska daga macirar gashin kai wanda an ka al'adanta wanda na mahi yawan mutane zuwa haɓa ga wanda bai da geme ko zuwa ƙarshen geme ne da wanda adda geme kina idan mutum na da geme zai kama in yi wanku huska ta da can zai kama tsawon gemen ya ja har ƙarshe domin duk gashin cikin jiki ne ciki to a nan an yi magana daga macerar kai wanda an kala'adanta kenan wanda gashin kai ne ya kai har kusa ga gira ba zai biyo wanki da nan ba an fahimta dai ko dan nan zai faro wankin huska don idan ya wanke da nan kusa da gira zuwa ƙasa ya rago ne ya rago sauran huska haka kuma wanda gashi ne yana tsakiyar kai to ba da can zai ɗauko wankin huska ba domin da ya ɗauko da can ya ƙara huska ko bai ƙara ba don haka da wanda gashi ne yana nan kusa ga gira da wanda gashi ne yana can tsakiyar kai ba za su bi can ba sai dai su tsaya nan inda an kal'adanta ko da ba gashin su nan yake ba domin shari'a nan dai ta aje daga ciki sai an kiya wurin goshi a ko ta kaririya sai mutum ya yi haka ya wanke ta musamman zamanin da lokacin da an yi ɗaukar kaya ga kai za ka ga kaririyar ta yi yawa ta goshi haka kuma zurhin idanun mutum zai kiyaye don da ya mutum ka wanke huska za ka ga yabar zurhin idanu ne haka kuma ƙasan hanci ne da nan wurin hana karya duk sai mutum ya kiyaye sannan a wurin alwalla idan gemin mutum bai da yawa dole sai ya kwakwahe inda ana ganin wata jiki ne amma idan ya yi yawa a wurin alwala kawai zai kama tsawo ne har zuwa ƙarshen gemin shi ke ne ya wanke shi to amma wani abu na ƙarshe wanda za a kula ga huska da yawa idan wasu za su wanke huska idan sun kaɗai wura za ga sun wa bakinsu haka sun ɗan kulle shi to su sani har yanzu ba su ida wanke huska ba domin za ka ballaɓar tanka yadda suke in ɗibaƙan ɗabi'iyyan su kulle irin yadda ɗabi'a su take ka su haka sai ka wanke hasu don har yanzu cikin huska suke amma in ka yi haka ka damƙe laɓattanka in ka wanke ka gaban da su don haka cikin huska ka rago wani abu ko baka baro ba to kaga ka baro lum'a wurin laɓattanka don haka da fatan za a kiyaye to shine cewa gasulul wajahi da wanke huska wa ya yadaini da wanke hannuwa biyu ilal ne tare da guyoyin hannu guda biyu tare da su dama ila ma'anan ma'a ta kamar can ilal ko aini ma'anar ta ma'al ko aini tare da su kenan hassu mutum zai sanya kamar yadda mai risala ta bayani a kansu na hudu wa mas'ur ra'asi da shahwar da kenan mutum zai saƙa hannuwa ne da nan sai ya ɗauka ya ja ya ja sai ya kai ƙasan ƙeya ta ƙarshen gashi ne wannan ya yi farilla sai sake dawowa da hannuwan ya dawo inda ya fara shi ko sunna ne don haka hiya farilla dawowa ne sannan ko ta baya baya kan dawo kenan tun harko kan faro da ƙiyar kai to shi a farilla komawa shi a suna don haka ana la'akari ina ka hwara duk inda ka hwara shi a farilla amma ainihin hwarawa nan mustahabbi ne wannan shi za a kula da shi shi ne hwara gaban kai to a nan shawar kai aka yi to in mutu ya wanke ba ya isan mai haka mai mahuta ya ci wa gaslo rijilai ne da wanke ƙafafu guda biyu ilal ka'abai ne tare da idon sau mun san idon sau wasu ƙasa ne guda biyu wanzu suka turso ma mutum gehen kwabri ne za ka ga yaro da ya so soma ware tahiya ikon Allah za su hito domin kafa ce ta tsayo waddalku da kuma yawa farilla ce yawa farilla ce dole ne duk inda ka zuba ruwa sai ka cuɗanya in ma hannunka bai kai saboda wata matsala wagga matsala ita ce kila ta hannunka ya jimu to kana iya sa wakili sai ka yi niyya sai ya murzama ko kuma wanda hannu ne bai da tsawo kamar gehen wanka kenan duk kusan abu guda ne dai shi ya gehen alalla ko gehen wanka to wanda ya samu matsala kila huska ta yi tana da wani kogo ta jimuwa to ba a yadda ya kwalkwara ba saboda kai ya ji kai ne duk mai mahutasar ya yi magana to wanda shi ko hannuwa ne tahin hannu ne yana can ga damce to shi tahin hannun ɗai zai wankewa haka kuma wanda an ka yanke ma hannu duk dai nan ɗai zai wankewa inda ya samu shi baƙi ya tu mai isamin da dai sauran bayanan da mai mahutasar ya yi mun ji nawa anan to sai ya ce walfauru da gaggautawa amma a nan gaggautawa da aka shi shine ta jerantawa ba a yi alwalla facal-facal ba kuma ana nihin hayyau kuma ka a rarrabe rarrabewa wacce ta daɗe hawan wuri ya soma bushewa kenan idan mutum ya fara alwalla ko da yaka ƙara alwallan nan jiki ne latsam ya nuna bai yi ba bai yi jinkiri ba ba a daɗe ba to in kuma kamin ka ƙara alwalla wani wuri ya bushe ba to ni a hukunci to wannan za a diba yanayi guda biyu idan yanayin ɗari ne to akwai ɗan rangwamen da an kai saboda yanayin ɗari jikin mutum na saurin mai bushewa idan yanayin zahi ne jikin mutum na daɗewa bai mai ba bai bushe ba saboda zubar da ake ciki to kenan wani lokaci za a kula da shi kamar lokacin damana shi an matsakaicin lokaci kenan idan ga damana mutum na alwallah ita wannan alwala da shi kai kamin ya kare wani wuri ya bushe to alwala ce ta lalace saboda an samu me an samu jinkiri to amma kuma ko bayan yanayin kuma sai an lura da jikin waye sai an lura da jiki wabancin yanayi idan yaro ne to an san yaro jiki ne da raɗewa bai yi ba bai bushe ba idan tsoho ne ba jiki ne na saurin me kenan sai matsakaici kenan abin abin da za a lura sai a lura da matsakaicin lokaci shine lokacin damana sannan a lura da matsakaicin jiki to idan an kai haka sai a lura minti nawa ka yi kila ka ɗauka alwala kama a ce minti biyu ko uku to sai a ɗauko ɗannan sai a hukunci a ce kowa alwala ta wuce minti uku misali na sai a ce to idan gabbai ne suka bushe an fahimta dai ko to ya nuna dai ya dan yi abin nan ya yi jinkirin da ba a yadda da shi ba don haka fauru abin kulawa ne don shi ina kun kaga an yawaita wannan bayani wal fauru da gaggautawa to anan abu biyu da za a kula da su a ɓangaren ruwa yana ya mutum ya fara alwala da ruwa sai ruwan sun ka bungule to a nan kamin ya samu wasu ruwa ko da aka kawo wasu ruwa gaba wata ta bushe to a nan abin lura idan dai tun harko ya fara da ruwan da ka isa ta shi ya san suna isa ta sannan kuma bai yi sakaci ba bai aje inda suna iya bungulewa ba kamar karkaci haka to idan haka ta faru gare shi an yahe mai ko da gabbai ne sun bushe yana iya ci gaba da mi da alwalla amma idan tun harko fara da ruwan da ba su mi to a nan in har sun ka kare sai ya yi gauga ya samu ruwa kamin gabbai ne su bushe in ko ya dawo sun bushe ya dawo alwalla baya ko kuma ya fara da ruwan da ka isa amma ya sakaci ya aje su hila ga gangare suna iya mai to idan sun ka bungule ya yi sauri ya samu wasu tun gabbai ba su fara bushe ba in ko kamin ya samu wasu gabbai ne sun bushe to shi kenan akwai sakaci a ciki don haka alwallate sai ya dawo mai sai ya dawo baya haka kuma idan mutum ya fara alwalla kila ya yi rabi sai yammanci alwallata shi kai sai can ya tuno to babu komi ya ci gaba da alwallati ko da wani wuri ya bushe amma idan da gangan ne ya fara alwalla kila an ka kawo mai labari mai daɗi sai saurara ya hita mutumi ko da ya hamo gaba ta ta fara bushewa to alwalla ta lalace sai ya dawo mi sai ya dawo farko mu haka alura da alfauru ɗin nan walfauru da gaggautawa waɗannan su ne farillan alwalla guda bakwai to sai sunnoni sai ce wasu na nuhu sunnoni na shi alwalla gasluli yadaini ilal ku'aini wanke hannuwa biyu tare da wuyan hannu guda biyu wanke hannuwa guda biyu tare da wuyan hannu guda biyu inda shuru'i gun fara alwalla gun soma alwalla mun ji na ɗai walmadmadatu da kurkurar baki to a nan cewa wanke hannuwa biyu tare da wuyan hannu guda biyu gun somawa idan mutum ga ruwan alwalla ya aje akwai wani abu da zai yi ne idan mutum ya taho zai suma shi ne ruwan da ya aje gaba gare shi idan buɗaɗɗi ne to kai ya fara tsoma hannu ne ciki sai ya fara karkatawa wannan sunna ne a nan ko hannuwa ne ba su da najasa ta da ne domin ya samu lada haka ɗin amma idan suna da najasa dole ne sai ya fara wanke su wannan kenan don idan ya tsoma su cikin ruwa akwai matsala kamar yadda bayani ya gabata in sun canza shi kenan ruwan ba su yi in ba su canza ba kuma ya yi makaruhi idan ga wasu ya yi da wa'yan nan kamar wanda hannu ne na da dauɗa kwarai bayan haka abu na biyu kaga shi kai ne wanke hannun sunna ne to kaga ya yi sunna biyu kenan lokaci guda rashin sa hannu ne cikin ruwan tun harko amma baya ya riga ya wanke hannuwan to yana a inzi kurkura baki sai ya tsoma ya ɗiba wannan kamar ba wanda ka yi ga buta ba misali na biyu walmalmalata da kurkurar baki abinda a kurkurar baki shi ne sanya ruwa da motsa su da tushe su sanya ruwa cikin baki da mammotsa su da tushe su to a nan idan mutum ya sanya ruwa cikin baki bayan ya sanya su cikin baki sai ki motsa su amma ya tusuwa bai kammala kurkurar baki ba ko kuma da ya sanya su cikin baki ya mammotsa su maimakon ya tusuwa sai hada abi ne bai kammala kurkurar baki ba don haka abin da aka kurkurar baki in mutum ya sa su ya motsa su ya tusuwa sannan ya sa asawaki ko hurutta ne ya murza domin akwai wani abu da wasu ka yi shi ne mutum idan ya sanya ruwa cikin baki sai kuma ya bi hannuwa ne ga ruwan ciki ga hannuwan na biyu nan ɗine duk ba daidai ba ne kamar wata ƙazanta ce haka sai dai ya tusa ruwan ƙasa sannan ya sa hannuwa ne ya kama motsawa wal shaƙo da shaƙa ruwa ne jan ruwa su shiga cikin hancin mutum wal tsaro da yacewa kuma wani daga cikin hikima ta yana gyara makharijul hurufi na mutum wal tsaro da yacewa shi ko tun kuɗo ruwa daga hanci su yi waje amma mutum saboda sheda ta katta ya karhi wurin tun kudo su sai ya sa hannu ne da wanga manuni da wannan babban harce sai ya hato zai dan hijin karhi karhi kamar yadda dai mai risala ce kam tihadi kamar zai kako majina waraddu maskin ra'asi da mai da shahwar kai kenan tahiya farilla dawowa mi sunna wa maskul uzunai ne da shafar kunnuwa guda biyu ashe kunnuwa shafar su aka yi ba zuba ruwa ne ba aka yi domin zuba ruwa ga kunne bid'a ce makaruhiya shehu ya faɗa a cikin ihya usunna da cikin bayanin bid'a shaidaniya sannan mutum na iya kurumta mutum na iya kurumta idan yana wasa da zuba ruwa a cikin kunne ne wacce jididul ma'i da ɗebo ruwa sabbi lahuma don ɗaya kunnuwan abin lura lokacin da mutum ya shahi kai ne ai akwai sauran damshin da ya rage gami ga hannuwa ne ai ko su suna shafa kunnuwa amma dai hita batun wannan damshin ya ɗebo nasu sabbi to wannan ya yi sunna biyu shafa kunnuwan sunna ɗebo ruwa sabbi sunna shi at tajdidul ma'i sabanta ruwa lahuma don ɗe kunnuwan ka ɗebo nasu sabbi abu na ƙarshe wa tartibu bainal fara'ili da jeranta tsakanin farillai shine sai mutum ya wanke fuska sannan ya wanke hannuwa sannan ya shahi kai sannan ƙahahu ma'ana dai ya jero alwallah da ake yin ta wannan sunna ne kai ya jirkice kila sai ya fara wanke ƙahahu sannan ya shahi kai sannan ya shahi hannu ya wanke hannuwa sannan ya wanke fuska kaga ya yi rufus kenan to wannan jeranta alwallah da ake yin ta sunna ne wannan shi ya karshen karatunmu na karshe eh, inda za mu tashi wani sati bayani akan mance wata lum'a ga gaban mutum wannan idan haka ta faru gare shi malamai sun yi bayani cewa yana tambaya ne akan farko mutum ya wanke hannu ne lokacin da ya fara alwala zuwa wuyan hannu amma na biyu maimakon ya ɗauko da can wuyan hannun ya kai ƙarshe zuwa gwiwa hannu sai hwara daga wuyan hannun ƙarshe ne zuwa gwiwa hannu ke ne wanke wurin farilla kawai to a nan an yi magana cewa sallah ta yi ma'ana alwallah ta yi amma kuma ya maisuwa in akwai lokaci ya yi ihtiyadi wannan shi bayanin da aka yi alhamdulillah a yau insha Allah muna tambayoyi kamar guda hudu amma dai za a ansa guda biyu daga cikin su sauran biyu kuma sai wani sati insha Allah tambaya ta farko na farko assalamu alaikum Allah ji malam shi kuma kara ma malam lafiya don Allah ina da tambaya tambayoyi kamar haka na farko shin ko yana halatta kona tsofaffin takardu ko littattafan addini ko alkur'ani hakan nan kaset na wa'azi lokacin da ba sa aiki ko kuma na alkur'ani lalle wannan tabbas yana halatta kuma an samu asali a kan kona littattafai tun zamanin khalifa na uku zunnuraini sidina usmanu radiyallahu anhu ardahu lokacin da aka samu matsala ta ƙira'a wasu gari kira'a su daban lahajar su daban wasu gari lahajar su daban sai an ka samu matsala har wasu na ganin kira'a su ita daidai ba ta wani gari ba to gaba ɗaya sai ya kawo gaba ɗaya haɗa ƙura'ani ga lahaja guda ita ce lahajatu ƙuraishin to sauran lahajoji gaba ɗaya sai an ka tattara an haƙo ne saboda a tahibai guda ga kira'a saboda ka a kai ga jayayya a kahirta juna to ga wannan malamai suka samu asali za a ga malamanmu na zaure idan ƙur'ani ya ce ko littattafai na addini da dai sauransu za ka ga an haɗa an ƙone amma abu na ƙarshe shine a tabbatar da wannan tukar a gina wuri mai tsarki a sa wannan tuka shi ɗaya rage wallahu ta'ala alam alhamdulillah Ah, sai kuma tambaya ta biyu shin ko gaskiya ne aljannu sukan shiga ga mutane da suke musulmi ne kawai to anan duk wanda ka karba suna ne dan adam aljanni na shiga ta yi in na kwarai in ba na kwarai ba in musulmi in ba musulmi ba saboda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaidana ya jari minabni adama majarar dami hakika shaidan na gudana ga dan adam magudanar jini don haka abin lura a nan za ka ga ya shiga musulmi musulmi ya samu matsala ta hauka sannan yana iya shiga kahiri ya samu matsala ta hauka amma dan kila dan shakkun da ya sa shi wannan da ya tambaya shine kila an yi ganin musulmi waɗanda suke sun haukaci bisa gami bisa ga kahere ina ji ita ashuha to gaskiya mahi yawa su kahere ɓoye abinsu suka yi ba su cika barin suna hituwa ga hili ba idan sun ka haukaci to wannan wallahu ta'ala alam Eh. Eh. Eh. Hmm. to malamai sun yi bayani ko kashe kai ne ta kowace hanya cewa kamar mutum ya ƙone kansa da kansa saboda wata matsala da ya shiga to a nan malamai sun yi bayani cewa idan an kama shi da wannan lehin to lahira za a yi mai sakamako wannan abin da ya kashe kansa da shi zai ci gaba da amfani da shi a cikin wuta in an kama shi da lehin amma idan ba a kama shi da lehin ba to shi kenan haka ɗin ba za ta faru gare shi ba shi ab bayanin da malamai suka yi kuma idan mun kadiba cikin risala mai risala ma ya ce wa sallah ala qatili nafsihi ko mutum ya kashe kai ne ana iya masa sallah idan ko malaman fiqihu sun tace cewa wanda ya kashe kai ne kahiri ne ba za a yi mishi mi ba ba za a yi mishi sallah ba wallahu ta'ala alam eh,